Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Studio Kalangu daga nan babban birnin ya mai karfe biyar da minti talatin cif cif ga labarun namu da harshen Hausa. Masu sauraro gunguma mandantani ke muku sallama ga kanun labarun na sashen Hausa. A garin Bangi akalla mutum goma sha takwas suka rasu 43 suka jikata cikin bayani za ku ji bayani dalla-dalla. Magajin garin Kwalo ta kawo haske a kan maganar cigewar da aka ce a mata. Yau ne ranar da aka keɓe domin kauda rishin hukumtarwa ga kishan gillar da ake ma 'yan jarida. Shirin musamman na yau zai magana ne akan ginin furaji barkatai cikin gidaje a birnin Maraɗi. Toma da lamar sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. A cewar ministan cikin gida akalla mutum goma sha takwas aka kashe arba'in da uku suka jikata ranar talata a garin Bangi da ke cikin yankin Tawa sanadiyar wata gama tsakanin manoma da makiyaya. Ga rahoton Kuzi Muhammadu Alhassan Mutari Muhammadu ɗauke da fasar. A cewar shaidun waɗanda lamarin ya faru a gabansu, hatsaniyar ta soma ne tsakanin wani makiyayi da kuma manomi, inda daga nan ne abin ya yi kamari har ya kai ga mutuwar mutane goma sha takwas, tare da jikita mutane arba'in da uku da kuma ƙone gidaje. A yayin wata sanarwa da ministan cikin gida ya wallafa dangance da wannan lamari, ya tabbatar da cewa an aike da jami'an tsaro a yankin domin kwantar da wutar tazomar, tare da kuma kare kare dukiyoyin jama'a. Kuma hukumomi sun ce tuni an fara bincike a kan lamarin, kuma duka wanda aka damka yana da hannu a cikin lamarin, to ba shakka zai gurfana a gaban shari'a. Ba wannan ne karo na farko ba da ake samun irin wannan rikici tsakanin manoma da makiyaya a nan Nijar, inda ko a shekara dubu da goma sha hudu an samu irin wannan rikici a kwanni inda ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane goma tare da jikita waɗansu. Yanzu haka dai ministan tsaron cikin gida yana yankin da abin ya faru. A gaida Mutari Muhammadu. A kan maganar tsige magajin garin Kwalo wakilinmu na Tilabir Abdullahi Mahmudu ya firanta da Madam Salamatu Sule magajin garin kwamin ɗin ta Kwalo inda ta karyata maganar ga bayan da ta ma wakilin namu da Mutari Muhammadu ya fasarta. Alhakikanin gaskiyar abin da ya faru waɗannan mashawarta ko kuma kansiloli sun bukaci na ba su takardun filaye ne kowane fili hudu da yake da darajar miliyon ɗaya da shiga ɗari shida ga kowane kansila. Na ce ba na iyawa don haka na yi murabus a kan matsayina na magajin gari. Amma zan ci gaba da aiki na a matsayin mashawarciya. A'a ba a kaɗa ƙuri'ar tsige ni ba saboda kafin ma buɗe taron na ajiye takardar yin murabus ɗina a ofishin Prefe, inda babu wata muhawara da aka gudanar su da kansu ne suka ajiye takardun saboda ko lokacin da suka dora ni akan wannan matsayi na ce ba na iya ɗaukar su suka ce ba za su nuna min waɗannan halayen nasu ba. Bayanin Salamatu Sule kenan wanda Muhammadu Mutariya ya fasarta. ga watan Nuwamba na kowace shekara rana ce da aka keɓe domin kauda rashin hukumtarwa bisa ga cin mutunci da kishin gilla da ake ma 'yan jarida. Rana ce da 'yan jaridar duniya gaba ɗaya suke sallacewa. na Ahmed Fudai ya yi rahoto a kai, Mutari Muhammadu ya fasarta. An zaɓi wannan rana ne domin tunawa da 'yan jarida biyu na radiyon Faransa rf da aka yi wa kisan gilla ranar biyu ga watan Nuwamba uku a kidal da ke ƙasar Mali. Inda bayan haka ne ƙasar Faransa ta buƙaci tabbatar da kare ƙimar 'yan jarida kuma aka zaɓi wannan rana ta biyu ga watan Nuwamba a matsayin rana ta duniya domin kawo ƙarshen kisan gilla da ake wa 'yan jarida domin tunawa da ma'aikatan kafafen yada labarai da suke fuskantar haɗura a fagen aikinsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince na miƙa buƙatar zuwa ga ƙasashe domin a daina yi wa 'yan jarida walaƙanci. A cikin wani rahoto da ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta wallafa, ta bayyana cewa a cikin shekaru goma 'yan jarida ɗari shida da goma sha biyar ne suka rasa rayukansu a fagen aiki. Haka kuma ƙungiyar ta RSF ta ruwaito cewa shugabannin ƙasa ƙasashe 35 ne da 'yan siyasa da kuma waɗansu masu faɗa aji suke cin zarafin 'yan jarida wani lokaci har ma ana yi musu kisan gilla, inda goma daga cikinsu na nahiyar Afirka ne. A gaida Tarnanda Mutari Muhammadu. Gwamnan yankin Difa Muhammad Lawal Ɗanɗano a yau da sahi ne ya gudanar da ziyarce-ziyarce a kafofin ba da labaru na garin Difa. Ziyara ta ganawa ce da juna tare da buƙatar inganta faɗakarwa bisa ga maganar rashin kwanciyar hankali a yankin. Gwamnan Muhammadu Lawali ɗanɗano ya yi wa wakilinmu Adam Babu Karna bayani kamar haka. yau ga mu dai mun zo gadi cikin eh, radio amfani don ka mun shi radio wakata mu da sahel mun zo eh, duniya ga mu can ku yanzu don ka eh, abin da ya kama cikin wannan taita mu shine a shawo da ba magani ya ne kuke aiki mun gani ke alhamdulillah ke wani aikin naku alhamdulillah sai da a ce an gode ma Allah yanzu muka ce to muna so ku ba mu haɗin kai saboda shi zaman duniya dan adam kuma ana yi ana tana mashi don ka tantanta a haɗin mutane ke wanga lokaci ya kamata kowa sa hannu ba aikin soji ka ibn kuwa su ma eh, talaka in sun gani wani abu wanda zai kama su wani dan matsala azaban adam iko so shin ga yaki na boko haram na kowa ne ba na soji ne kadai ba don ka ma dama kuna yi mun san kuna yi amma a kanya yi a sha hankalin mutane eh, kowa sa hannun shi a samu da wani matsala ta cikin jihar da ubangiji Allah shi kan ya jayin mutum eh, bakin abin zancen kenan gwamnan yankin difa kenan kuka saurara shekara 25 na sa ido ga kawo daidaito ga jaridu jigon tattaunawar da aka soma kenan a nan birnin yame yau da sahe shugaban babban kwamitin sadarwa csc shine ya jagoranci zaman taron inda ya bayyana tushen girka wato kwamitin da ya samu albarkacin muhawar ƙasa da aka gabatar a shekara ta 1991 ga bayanin da abdurrahman usman shugaban csc ya yi yawa mutari muhammadu Malu ya fasarta. Gagarumin ci gaban da aka samu ta hanyar hanyoyin sadarwa na zamani ya yi tasiri kwarai wajen tsarin ayyukan sadarwa, waɗanda misalai don hakikanci haka su ne yaɗa shirye-shirye ta hanyar tauraron ɗan adam ko ta hanyar yanar gizo ko kuma ta hanyar kafafen sadarwa na zamani. Sannan kuma abu na biyu shine bayyana hanyoyin sadarwa na talabijin mai tafiya tare da zamani, wanda ya keta iyakar tabbatar da mahimmancin kafa kafafen yada labarai na talabijin tare da rarraba ayyukan da suke aiwatarwa ta hanyar yada abubuwan da suka kumsa. Wannan labari mun same shi ne daga abokan aikinmu na talabijin labari suka bamu. Sandikar 'yan kwantarage Sinaseb nan gaba hannu da hannu za su zartar da gurmazau tare da haɗaɗɗiyar ƙungiyar COS domin su turzuta wato gwamnati ya ba su haƙƙinsu a kan wani taron gangami da Sinaseb ɗin suka yi a yau da sahe. A nan ne suka ɗauki wannan mataki. Babban sakataren sandikar Sinaseb ya yi wa Habibu Garba bayani kamar haka. abin da mun kasa gaba shine mun yarda cewa yau bin ma iya wani abu in ba mun tashi tsaye ne in ba mun tashi tsaye don wayannan eh, haƙin mu da waje ke wajen gwamnati a ba musu dan shine mun ka gani cewa wanga sati suna sabe ya shi kiyaye yaki sati mai zuwa ko Nijar shi kiyaye yaki mu da kuma mun ke dan mu shanin local muke dan su ne mun ka kira su mun ke ya kamata su zo mu zamna mu gani a lokacin da suna sabe ya shi kiyaye yaki su ma su aji nasu takarda na zuwa yajin aiki dan mu duk mu je yajin aiki tare tun da mun duba mun gani revendication presque dukan su guda ne su dai ne cikin eh, ta yadda muke yau da sai kuma eh, kun ga yadda mutane sun ka zo kenan mu su mutane sun amince da cewa yau in ba yajin aiki mun kai in ba mun tashi ɗaya bane hakin mu ba za mu same su ba dan shine muna wata mu ci gaba da irin wannan abubuwan nan zamu yi babban sakataren sandika dab kuka saurara Kwamitin jagoranci na ɗaiɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar USN ta yi furuci a kan zanga-zangar da 'yan uwansu na zandar suka yi ajiya, lamarin da cikinsa ɗalibi wato guda goma sha tara da holishi guda hudu suka ji rauni. Usaini Sambo, sakataren kwamitin jagoranci na USN, ya yi wa Tanan Fude Ahmed bayani sai mu saurare shi. me ya kawo zahi da 'yan makaranta na jam'iyya ta zandar suka hito saboda gwamnatin Nijar ya kasa biyan su albashin su da ake cema al social gwamnatin Nijar ya kasa biyan su abin da ake cema bus da su gwamnatin Nijar ya kasa gyara rayuwar 'yan makaranta to gwamnati shi da 'yan makaranta suka to jiya da su gudu rashin jin daɗin su tunda ya kasa shi ya ce to bari shi gani ya za a yi lakaɗa mu wannan 'yan makaranta kashi tunda haka zan kira abun jiya kun ga abin da ya faru a garin zandar kowa ya Allah da shi da waya sun jikita sai eh muka ce to mu Mun a kungiyar mu ta yan makaranta Nijar duka gaba dai mun yi Allah wadai da abin da ya faru jiya abin da aka yi abakan mu na karatu na jam'iyyar Zandar bancin shi mun yi Allah wadai da wadda gwamnati ke so shi shahe kan kukan yan makaranta tun da mutum da ka kawo wajen shi in dai ba ba ka iya mishi hukunci ba ka shi zaka bashi ba bancin shi muka ce kuma muna tambaya da gwamnati rana ta yau shi duwur da shi yan makarantar da an ka tsaye da a cikin jihar Zandar aka kai su gidan yari a samu askar su duka Usaini Sambo babban sakataren jagoranci USN kenan. Masu sauraro sai a ɗan dakace mu kaɗan. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Niamey. Sur la radio alternative. 99.4 FM. À Zender. Sur la radio Choukra FM. 105.5 FM. À Dosso. Sur la radio Farah. 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Tilabé sur la radio Tebonsi 97.5 FM à Maradi sur la radio Garquois 107 FM à Filengue. Sur la radio Mourir Talaka. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Kalangu. Karfe biyar da mintuna arba'in da ɗaya shirye-shiryen studio Kalangu kuke sauraro daga nan babban birnin Yame yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Yawan gine-ginen furaji a cikin gidaje a birnin Maraɗi lamari ne mai ba da tsoro in ji ma'aikatar da ke kula da ruwa ta yankin. Gine-ginen ana yin su ne ba tare da bin ka'ida ba in ji ma'aikatar. Ga bayanin da magaji daɗin kowa shugaban ma'aikatar ya yi wa wakilin mu Muhammad da Mamman mu saurara. Wannan furaji an yi su suna dama muna tsammanin an yi ɗari nan cikin garin Maraɗi kaɗai. Furaji nan da mutane ke yi su jin suke suna taimakon mutane ne ba taimako ba ne suke yi suna tuta ma yan uwansu ne suna tuta ma yalansu don suna ba da ruwa masu datti ruwan da suke ba da wannan ruwa ne wanda a gangan dushar-dushar kinsu wannan ruwan su ne suke zuwa su shiga cikin forashin kuma su hiddo su ba mutane to cututtukan da muke son a tsaida kowa ya bi ka'ida su ruwa su suna da tayesu su wajen ciwo guda biyu akwai wanda za ka sha yanzu take yanke da ka sha su sai ka kece da zawo akwai waɗanda sai ka sha ciwon sai ta taruwa taruwa gare ka sai nan da shekara biyar sai nan da shekara goma sannan ciwon ya bayyana ba a ma san ko ne ba in ka yi tambaya kai gidan gwamna jiha gidan gwamnan jiha zai turo mana ita nan mu je mu diba mishi abun nan yana yiwa ko bai yiwa abun nan ya wuce wurin da ake gwamnati ta sa ta dusi eh, a society nan ta kire don nan society ki yana kacin can ko bai kacin can sai a diba menene za ka yi da ruwan da menene za ka ba ruwan wani adadin ruwa ne ya kamata ka yadda ko wace rana duka wannan yana cikin ka'idodin da ya kamata mutum ya kaga yanzu in ka dauke mai ba su da isasshen ruwa in ka ta yi zandar babu isasshen ruwa in ka ta yi agadas babu isasshen ruwa tawa ma babu isasshen ruwa mai rashin isasshen ruwan ba shi zai sa ka zo kai ta yin forage ba mu yanzu nan cikin maradi gwamnati ta ba mu izini mun yi forage uku wanda suke da ido ruwa guda ma shi muna bisan shi gudan shi mun sa shi aiki na sitekin da zuwa da samu shi ma yana ga aiki don wannan muna tsammanin zai kawo sauki bisa wannan fanni na samun ruwa isasshi masu kyau ingatanci bancin shi akwai proje shekaran ya zo zai yi shato guda biyu mai ɗaukan metar cube dubu biyu kowane bancin shi cikin wannan proje zai a yin foraji guda guda har ɗari da arba'in da biyar cikin maraɗi da kewaye don a ba garin maraɗi da kewansu ruwa isassi ruwa tsabtatacci Masu sauraro abin da ya sauka kenan ga kuma Musa Hassan ɗauke da labaru da harshen zabarmanci. Assalamu alaikum.